sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausa daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗauki mataki akan masu baza labarin ƙarya a kafofin sadarwa na zamani kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. shin wace hanya ya kamata a bi domin rage baza jita-jitan karya a kafofin sadarwar zamani sai kuma mu kawo muku tasirin azumi da labarin wasanni amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. sauraro asalamu alaikum yan sandan birnin london sun bayyana sunayen biyu daga cikin mutane uku da suka kai hari a birnin rana asabar din shekaran jiya inda suka kashe mutane bakwai suka raunata wasu fiye da hamsin ɗaya daga cikin mutanen mai suna Khurram Shahzad Bat dan shekara 27 an ce mutum ne da daman hukumomi suna sane da shi amma ba a taɓa ɗaukar shi a matsayin mai yin wata barazana ga zaman lafiya ba. Na biyun kuma an ce sunansa shine Rashid Rwayan dan shekara 30 dukkan mutanen biyu an ce mazauna gabashin birnin na London ne. 'Yan sanda na ci gaba da neman mutum na uku da ya kai harin. yau kasashe shida da suka hada da saudi arabia misra bahrain jamhuriyar demokradiyyar larabawa yemen da maldives duk sun tsinke dangantakar diplomasiya da kasar qatar bayan da suka zarge ta da cewa tana ba da goyon baya ga aƙidan ta'addanci sai dai ma'aikatar harkokin wajen kata ta bayyana wannan matakin da cewa baya da hujja kuma mataki ne da aka ɗauka bisa zargi maras tushe kasashen shida za su sun ce sun janye ma'aikatunsu na jakadanci sannan kuma sun tsinke duk wata zirga-zirgar sufurin jiragen sama a kasar ta kata mai arzikin man fetur shi ma kamfanin jiragen saman na kata airways ya ba da sanarwa cewa ya tsaye da zirga zirgarsa daga zuwa saudi arabia misra ta yanka wa jakadan kata wa'adin awoyi 48 da ya bar kasarta yayin da sauran kasashen na yankin golf suka yanka wa kasar kata da ke zaune a kasashen su wa'adin kwanaki 14 da su tare nasu ya nasu su san wato su koma kasashen su Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin Amurka ta yi sauri ta maido da dokan nan da ta haramta wa mutane wasu ƙasashe shida na musulmi izinin shigowa Amurka. a cikin jerin sakonni birjik da ya aika zuwa dandalin twitter trump ya caccaki ma'aikatarsa ta shari'a da ya zarge ta da aika abin da ya kira bayani mai rauni da ya dace da siyasa zuwa ga kotun kolin dangane da kokarin da yake na hanawa 'yan kasashen iran da syria da libya da sudan da kuma yemen da somalia shigowa amurka ya ce kamata ya yi a ce ma'aikatar ta aika da tsarin dokar na farko wanda har ila yau ya kunshi iraq sai dai zuwa yanzu kotuna da yawa na amurka sun toshe yunkurin sun hana aiwatar da dokar hannun da ake so yiwa ake son a yi yan waɗanda ƙasashen guda shida inda kotunan suka nuna cewa kalaman da ke fitowa daga bakin trump game da alakar musulunci da aƙidar ta'addanci da kuma maganar da ya taɓa yi a lokacin yakin neman zaɓensa game da buƙatar toshewa musulmi hanyar shigowa amurka duk sun saba kundin tsarin mulkin amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Isra'ila da Senegal sun maido da tsohon su ta diplomasiyyar da ta wargaje bayan da Senegal ɗin ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka gabatar da ƙudurin la'antar Isra'ila a zaman da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya yi a watan Disamban bara inda ya Allah wadare da ginin gidajen yahuda da Isra'ila ɗin ke yi. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya haɗu da shugaban Senegal Macky Sall a Liberia lokacin taron ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS. isra'ila ta ce jakadanta zai koma senegal yayin da ita ma senegal ta goyi bayan baiwa isra'ila matsayin zama yar kallo a cikin zauren kungiyar kasashen afirka a watan disamban bara ne wato kasashen isra'ila da new zealand da malaysia da venezuela suka gabatar da su da ya buƙaci isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukan girka gidajen da take a yankunan da ta mamaye na filistinawa akan haka ne netanyahu ya koro jakadan senegal da na new zealand daga kasarsa isra'ila dai ba ta da alaƙar diplomasiya da malaysia da venezuela dakarun kungiyar 'yan tawaye ta farc ta kasar colombia ta zargi gwamnatin kasar colombia a jiya lahadi da maimaita karya sharuɗan da ke kunshe a cikin yarjejeniyar zaman lafiya shugaban 'yan tawayen rodrigo londono wanda aka fi sani da lakabin timoshenko ya yi gargadi a dandalin twitter cewa sakamakon mamaita karya alkawarra da kuma kin bin ka'idojin yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin take farc za ta buƙaci masu sa ido na ƙasa da ƙasa su ringa nazarin yadda ake aiwatar da yarjejeniyar sai dai kuma wannan kalamun bai bayyana abin da londono yake nufi ba da masu saka ido na ƙasa da ƙasa ba wanda tuni yana cikin tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta shata bayan da aka wargaza rundunar mayakan farc tun kafin a zo shugaban colombia juan Juan Manuel Santos ya ce gwamnati za ta tsaya a kan shirin da ta tsara na asali. Ya ce, wannan ita ce matsayinmu kuma za mu cika hakan. Ya kira yarjejeniyar zaman lafiyar da cewa abu ne da babu gudu babu ja da baya game da shi. Gwamnati da FARC sun cimma yarjejeniyar bayan kwashe shekaru hudu ana daidaitawa a babban birnin kasar Cuba a watan Nuwambar bara. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To mu fara da rahoton da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ce za ta ɗauka game da masu baza jita-jitan karya a kafofin sadarwa na zamani. Ga baban gidan Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. a wata sanarwa da ministan yada labaran najeriya alhaji lai muhammad ya fitar abuja ya ce gwamnati ba za ta lamunta da duk wasu masu ba da rahotanni na karya ba da ake kira fake news a turanci yana bi cewa gwamnati za ta ɗauki mataki a kansu kuma masu baza irin wayannan rahotanni suna baza su ne domin ta da hankulan al'umma to ko akwai wani mataki da gwamnati za ta iya ɗauka hukumance akan masu yada irin wayannan rahotanni na karya tambayar kenan da na naiwa dr dallami alasa malami a sashen koyar da aikin aikin jarida a jami'ar bayero da ke kano matsalar shi ne abu na farko kundin tsarin mulkin najeriya wato constitution a sashi na talatin da tara ya ba kowane ɗan ƙasa yancin fadin albarkacin bakinsa da kuma a yaɗa ra'ayinsa da manufofinsa ta kafofi irin wa'annan na watsa labaru sai dai a saboda wannan ƙarya samu wani abu da ya biyo baya na rashin jin daɗi ko na batanci ko na ta wani ko na yi ma wani kazafi ko na kawo tashin hankali amma don kawai mutum ya faɗi wani abu da ba gaskiya ba ne to a gaskiya a dokokin ƙasar nan a ƙashin kansa shi wannan magana da na ba gaskiya ba ne ba tare da wani sakamako ba mara daɗi ya biyo bayan wannan abin da faɗi ba ba laifi ba ne saboda wannan tsarin mulki kamar da nake maka ya ba mutane Mr. Tajuddin dai wani ɗan kasuwa ne a kasuwar Oshodi da ke nan Legas kuma na tambaye shi ta wayar tarho ko an samu rikici a kwanan nan a unguwar ta Oshodi sai ya ce. ya ce ko kaɗan ba gaskiya ba ne muna zaune cikin zaman lafiya babu wani rikici da na sani ya faru a kwanan nan amma yanzu babu wani al'amari da ke faruwa bayan wancan rahoto na cewa ana rikici a oshodi ko kuma tashin bam a oshodin da har ila akwai su rahotanni da ake baza ta kafofin yada labarai da ke cewa ɗaya daga cikin shugabannin bangarorin jam'iyyar pdp kuma tsohon gwamnan jihar borno alhamadu sharif an naɗa ɗansa a matsayin wani alƙalin kotun kolin najeriya domin ya saurari shari'ar da za a gudanar na shugabanci na jam'iyyar jam'iyyar ta pdp abinda kuma yake karya to koya sauran al'umma masu amfani da kafofin sadarwar zamanin ke ji game da irin wa'annan rahotanni na karya da ake yadawa wannan abu da nake gani ya dace a ce minista bai mention ya ɗauki tsoron mataki akan duk wani wanda aka kama da haddasa fitina cewa ana kwada can kuma alhali ba abin da ke faruwa rahoton da ke nuna cewa bom ya tashi a unguwar oshodide binciken da na gudanar ya nuna cewa bidiyo ne da ke nuna tashin bom a shekara ta 2010 sha hudu a rukunin shagunan banex inda kuma mutane da dama suka rasu a birnin abuja zaka dai ita ma rundunar 'yan sandan jihar Legas, da kuma gwamnatin jihar Legas sun fitar da sanarwa da ke kira ga al'ummar jihar Legas da kwantar da hankulansu domin kuwa babu wani rikici da ya tashi a jihar musamman ma dai a unguwa oshodi da ake ta baza rahotanni ko hotunan bidiyo a kai sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas, asp olarin de famous call ya fitar na kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da gudanar da harkokin su na yau da kullum Babban jifirin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida kuma kafin mu buɗe muku layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan. To kun ji zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku aiwana ya ce ma baka da kirki sam muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan yawwa na shi ne ka ɓata ka amma abin ai da mamaki kamar wani yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, ma da mun samu kira na farko daga Kaduna, waye daga Kaduna? Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Ibrahim Alarama ne riga cikin Kaduna. To Ibrahim Alarama, me ra'ayinka game da wannan batun? adk ban ji maudu'in sosai yana da ɗan yawo. Aya. Yau muna magana ne akan wasu hanyoyi ya kamata a bi domin rage baza jita-jitan karya a kafofin sadarwa ta zamani. ok to na gaskiyar magana eh, baza jita-jita a kafofin sada salamu alaikum wa alaikum salam mun samu kira daga taraba waye daga taraba ni ne umaru umaru kani daga taraba to umaru me ra'ayinka game da gaskiya ra'ayi na gaskiya bai da amfani yin haka to me ya kamata a yi tashin hankali me ya kamata mu mutane mu yi domin rage wannan abin ko ma dakile shi gaba daya kamata ya yi mun tabbatar da labari kafin mu faɗa ya kamata ya tabbatar da labari kafin mu faɗa to mun gode malam umaru bari mu je jihar nasarawa waye a nasarawa Assalamu alaikum suna na Shafale Katin Wa alaikum salam Shafale jihar Nasarawa a yawa barka da aiki. Barka kadai me ra'ayinka game da wannan batun? To gaskiya fi sabillahi duk abun da aka ce an yi zo an yada labari na karya gaskiya abun dole ne mutane hankalinsu ya tashi. To ina mafita? Kuma ina jawo hankalin talakawa mu na Najeriya duk abun da ya kasance ba gaskiya ne ba to bai kamata a ce ana rika yada shi ba don akwai tashin hankali tun da yanzu wannan kasa namu najeriya zaman lafiya ake nema amma a zo a ce ana rika samun irin wayannan abubuwan a gaskiya fi sabilillahi ba muna cikin koshin lafiya ne ba abun ba zai ma kasan nan daɗi ba saboda haka ina jawo hankalin talakawa abun da bai zama gaskiya bai kamata ma a da shi ba ya kamata a bar shi to mun gode shafale bari mu je bari mu je Kano waye a Kano Isa dan guguwa ne to Isa dan guguwa me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina game da wannan butu hmm. ka san labaran nan da ake wani lokaci za ka ji su sun sa a kisu tabbatar cewa kamar gaskiya ne daga baya kuma sai zama ba gaskiya ba ne. To me ya kamata a yi domin daƙi launa al'amarin? Ya kamata a tantance labarin kafin a buga shi. To ai mutane ne kasan shi shafin sadarwa ta kamofin sadarwa na zamani ba su da wani wanda zai tsaya tantance su eh gaskiya ne mhm, to me ya shawaran ka abin da mutane ya kamata su yi game da irin wannan al'amari shawara ta abin da ya kamata mutane su yi ya kamata su masu buga labaran su tabbatar an tabbatar da abun kafin su sanarwa da mutane a rika yada shi to mun gode isa bari mu je jigawa kuma makwaciyar kano waye a jigawa eh Kabiru. To Kabiru me ra'ayinka game da wannan batun? Ra'ayina ya kamata mutane su rage yawan yin jita-jita na cire abubuwan da su dace ba. Allah sa mutane masu wannan tafiya sun ji. Mun gode Kabiru, bari mu je Kaduna. Waye a Kaduna? Ba dai bayan a yawa barka da lariya. Barka ka dai. sunana murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya to murtala me ra'ayinka game da wannan batu to ra'ayinmu gaskiya shine cewa na farko dole ne kowane bangare da su mutanen da suke yawan yayata labari hmm. shine cewa gaskiya ba dan an ba mu dama ba kuma kar mu wuce gona da idan da aka ce inda 'yancinka inda yancin ya tsaya nan ya fara wannan haka yake dole ne yau ita kuma gwamnati katta ce za ta takura ta sa mana linzami tun da sashi na talatin da tara ya ba mu yanci kuma ita ma ta ci gajiyan wannan dama na shi mazami social eh, abin da sauransu mm. yawwa da makamantansu wannan zaɓe ya taimaka mata to a shawarar dai da nake ba da ake duka dai a tsaya gyara da fatan za a tashi lafiya to mun gode mun gode murtala waye a jihar plateau adogola ne a ilmashin dan plateau state to a dogola me ra'ayinka game da wannan batu ni ra'ayina gaskiya a kafa wata doka wadda za ta sa mutane su daina irin yaɗa irin wannan jita jita Ha kake ganin ya dace? Wannan doka ita yi eh, ka kafa doka zai fi dacewa. ta rika hukunta duk wanda aka samu ya ya ya shirga ya aika labarin karya. ma da haka. To mun gode Malam Ado. Tuma da lana gode. Bari mu je Katsina, waye jihar a Katsina? Kana magana da Abdullahi Kokami daga Bagare Guntuwa. To Abdullahi, me ka game da wannan mutum? ra'ayi na anan shi ne, duk wanda aka samu da irin wannan bisisi da tun tana saboda tana kawo tashin hankali a wasu wurare. Eh, kwarai. Abinda mutum bai tabbatar ba, abinda mutum bai tabbatar ba ya zo ya faɗe shi, ya kamata a hukunta mutum. Saboda irin wannan ana iya haddasa rashin jituwa kare rayuka kana ganin kamata a yi doka na musamman kenan ma eh kamata ya yi ita hukuma ta sa hukunci na musamman akan duk wanda aka samu da jita-jita irin wanda zai haddasa fitina a tsakanin al'umma. To mun gode Malam Abdullahi. Bari mu je Sokoto kuma waye a Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, kana magana da Abdul Rashid Jola Musa Gwarba daga jihar Sokoto Najeriya. To Rashid me ra'ayinka game da wannan batu? Eh, na nan shi ina kira ga yan uwana na ɗaya dai mu tsoron Allah mu san da cewa ƙarya haramun shi mm. duk abin da za ka yi ka saka tsoron Allah gaskiya kada ka yi dan ka ci wani wani akan bangaren siyasa ko addini kai oh. abinka akan gaskiya wala Allah an ce ciki da gaskiya yi ba da hura shi ina kira kwan gaskiya burkin gaskiya idan to mun gode kwarai abdul rashid allah ya sa kuma masu wannan tabi'a sun ji wannan to mun gode to madalla abdul rashid allah ya sa masu wannan tabi'a sun ji kuma su su kiyaye mun koma katsina waye a katsina yanzu wa alaikum salam ya jira amma don alhamdulillah amma ka shirye don ka don allah ko kai nisa da shi Eh, ɗaya na kashe. To, za mu je me ra'ayinka? Da kuma muke magana tukuna. Ra'ayina nan irin wayannan an aka same su da wannan laifin. ka gaya mana wada. Baka gaya mana ka ba. Sunana Hamza. To Hamza. To za mu je. Eh, Suna na Hamza Hudu Huntuwa. Za mu je. Eh, ra'ayina dai akan wayannan masu baza jita-jita kamata ya duk wanda aka same shi da wannan laifin tunda kamar su gidajen wayar duk wanda ke rubuta wannan ya san da ya tura sanda ɗin shi ai kaga za su iya gano shi. To mun gode da kiran Hamza shine kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka halin yanzu. Kai ga shirinmu na gaba ga tasirin azumi. Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi. Bismillahirrahmanirrahim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi in ingantacce cewa idza jaa ramadan futtihat abwabul jannati wa gullikat abwabun nari wa suffidat shayatin ana wannan hadisi shine idan ramalana ya zo to ana bude kofofin aljanna da fatan masu azumi su shiga ana kulle kofofin wuta da fatan kada masu azumi su shiga kuma ana daure eh, shaidanu da sasari don kada su bata wa mai azumi azuminsa da wannan ya nuna abin mai da hankali ne sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacciya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum faqala aina sa'imuna yaqumuna yuqalu aina sa'imuna yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliqa fallan yadkhul minhu ahadu wato a cikin aljanna akwai wata kofa ta musamman ana ce mata rayyan masu azumi ne kawai suke shiga ta wannan kofa ranar kiyama ba mai shiga kuma ɗaya daga cikin mutane ba zai shiga ba waninsu sai fa mai azumi ɗin yana cewa aina masu azumi sai su taso sai ya ce a shiga kuma an shiga ba wani wanda zai shiga ta wannan koba sai su wannan koba banda Allah ba wanda ya san iya darajanta idan sun shiga sai a kulle wannan koba kuma ba wani mutum da za a yarda ya shiga wannan ya nuna kowa da kowa ya mai da hankali akan azumi don ya samu darajawa da ɗaukakawa ta musamman kamar yadda akan keɓe eh, muhimmin wuri don wani babban mutum Allah ne da kansa zai musu wannan girmamawa to Allah ya karba yanzu kuma ga shirinmu na gaba labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadomu da ku a shirin labaran wasannin wannan litinin. Na sani zuwa yanzu dai duk wani mai sha'awar kwallon kafa a duniyar nan ya san abin da ya faru ranar asabar da ta wuce a wasan zakarun turai da aka kammala tsakanin kungiyoyi guda biyu na turai din wato Real Madrid da Juventus. Ga 'yan kalilan da ba san abin da ya faru ba, 'yan Real Madrid ne suka caccaka Juventus din da ci hudu da daya wanda ya sa kuma suka lashe wannan kofi ba karin farko ba. to amma akwai abubuwa da yawa na tarihi da suka faru dangane da wannan wasa da ya kamata a sani na farko dai wannan nasarar da real madrid ta yi ya sa ta zama kungiyar kwallon kafa ta farko da ta rike wannan kofin har tsawon shekaru 27 na hannunta abu na biyu shine cewa nasarar real madrid ta nuna cewa ita wannan kungiya ita ce ta farko da ta ci wannan kofin na champions league wato na zakarun turai sau uku a cikin shekaru hudu da suka gabata abin da ya sa kuma ta yi wani abin tarihi ta zama ita ce kawai kungiyar kwallon kafa a nahiyar turai da ta ci kofuna-kofuna na kalubalenka har guda goma sha biyu jamila da wanda suke a hannunta a yanzu ba shi kadai ba ne har ila wannan nasarar da real madrid ta yi ya sa ta zama ita ce kungiyar kwallon kafa ta farko da ta ci wannan kofi na champions league din tun lokacin da aka sake sarrafa shi a shekarar 1992 idan kuma muka juya ta kan 'yan wasa ba tauraro kamar cristiano ronaldo wanda ya saka kwallaye har guda biyu a nasarar da suka samu ranar asabar akan juventus din wanda wannan nasarar ko kuma wannan kwallayen biyun da su ya saka suka sa yanzu yana da jimillar kwallaye 500 da ya saka a wasan champions league kadai a cikin wannan al'amari da yake na kwallon kafa har lawi yanzu ronaldo shi kaɗai ne dan kwallon duniya nan da ya ci uku wato ya saka kwallaye uku a cikin raga a wasannin champions league guda uku da aka yi wanda wannan shi ma kansa wani abin tarihi ne sai mu karkare da batun koci zinedine zidane wato shi kocin real madrid yanzu ya yi shi ma abin tarihi domin a cikin watanni goma sha takwas ko shekara ɗaya da rabi yana jagorancin wannan kungiya ya ciwo mata wasanni ko kuma kofuna har guda biyar da suka hada da champions league dinnan wato kofin zakarun turai har guda biyu to bari mu karkare da wannan labarin da shi kan ba mai daɗi ba ne domin afirka ta yi asaran ɗaya daga cikin zakarin 'yan kwallonta da ke bugawa a turai wato shek tiyoti dan kasar cote d'ivoire wanda yake bugawa ƙungiyar kwallon kafa ta newcastle ta ƙasar ingila wanda ya faɗi ya rasu a lokacin da yake karɓar horarsa a wani wasa da yake a ƙasar china a cikin shekaru bakwai da yana buga wannan kungiyar ta newcastle shi wannan matashin dan shekaru 30 da haihuwa ya bayyana sau 150 a cikin kwallayen da ta yi a cikin watan fabrairun da ya wuce ne ya kuma yana buga beijing enterprise ta can kasar china din an da ya fi shi shek tiyoti ne a can kasar ta cote d'ivoire kuma ya yi abin tarihi domin yana ɗaya daga cikin 'yan kwallon da suka ciwo mata kofin zakarin da nations cup da ta ci a shekarar 2015 to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau sai wata litinin allah ya a huta lafiya ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ɗaya daga cikin yankunan nahiyar afirka da ya kunshi ƙasashen da ke kudu da sahara shine yanki mafi samun ci gaban bunƙasar tattalin arziki sai dai yana fama da ƙungiyoyin miyagun mutane masu aikata manyan laifuka waɗanda ke amfani da hanyar cin hanci da rashawa a matsayin makaminsu. a ƙira cin hanci da rashawa ita ce ɗabi'ar da ke ɓata al'amura kusan a kowane mataki na rayuwa, kuma yana shafar kowa a tajiri da talaka, kuma yana illa ga ma'aikatan gwamnati da kamfuna masu zaman kansu. Cin hanci da rashawa na lalata dangantaka da dakushe ci gaba da kuma lalata demokaradiyya. Yana lalata harkokin kasuwanci ya haifar da hauhawar farashi da kuma kashewa masu son zuba hannun jari gwiwa sa'an nan ya tsumbala ci gaban tattalin arziki kuma musamman ya fi aibi akan al'ummar kasashe masu tasowa inda ke wa harkokin tattalin arziki da ci gaba dungu kamar yadda suke hange a miyagun ayyukansu dole ne a kashe kuɗi domin a samu kuɗi kuma hakan ya lanka a harkokin cin hanci da rashawa kuma miyagun ayyukan da ake yi akan hanyoyin ƙasashe abu ne da ke samar da kuɗaɗe da sauri inda waɗannan azaliman suke samun kimanin kashi takwas zuwa goma sha biyar cikin ɗari na kuɗaɗen da ke shiga aljihun sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Ɗaruruwan miliyoyin dalolin da suke samu a kowace shekara na sa waɗannan miyagun mutanen suna samun hurumin yin barazanar lalata tattalin arzikin yankin na Afirka da duniya. A cewar babban daraktan cibiyar tsaro da harkokin diflomasiyya kuma mai kula da yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka David Luna. The proceeds of drug trafficking and other forms of illicit trafficking are fueling a dramatic increase in corruption among the very institution responsible for fighting crime. Dimbin kuɗaɗen da ake samu daga fasakwaurin ababen sha masu sa maye ne ke ruruta ayyukan cin hanci da rashawa a cikin ma'aikatan da musamman aka kafa su domin su yaƙi da ɗabi'ar. Haɗin kan da ke akwai tsakanin wasu jami'an gwamnati da masu aikata laifukan ne suka taimaka wajen buɗe hanyoyin sayar da ƙwayoyi masu sa maye kama daga gabar yammacin afirka zuwa ƙuryar arewacin afirka zuwa yankin gini tsakanin waɗannan haramtattun hanyoyi miyagun mutanen da ƙungiyoyinsu suna amfani da aƙidar ba da cin hanci da rashawa wajen raunana dukkan ma'aikatan da aka girke wajen tabbatar da tsaron dukkan al'ummar da ke bisa kan hanyoyin a cewar david luna amurka tare da haɗin kan ƙawayenta na afirka ta ƙudiri aniyar rushewa daga tattalin miyagun ayyukan kan iyaka cikin goyon bayan umarnin da shugaba donald trump ya bayar a kan ƙungiyoyin da ke aikata miyagun ayyuka na kan iyakoki. Amurka za ta ci gaba da taimakawa ƙawayenta ta hanyar ƙarfafa musu damar yaƙi da barazanar miyagun ayyuka na yau da kullum a cewar Mr. Luna. Dole ne mu murƙushe cin hanci da rashawa a dukkan matakai da kuma sace-sace da miyagun ayyuka da ta'addanci da suke morewa kuma wanda ke samar masu da kuɗaɗen da suke gudanar da ayyukansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da shi kuma daga wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice. ta ga takaitaccen labaran. 'Yan sandan birnin London sun bayyana sunayen biyu daga cikin mutane uku da suka kai hari a birnin ranar Asabar ɗin shekaran jiya inda suka kashe mutane bakwai suka rauna na wasu fiye da hamsin. Ɗaya daga cikin mutanen mai suna Horam Shazad Bat ɗan shekara 27 an ce mutum ne da dama hukumomi suna sane da shi amma ba a taɓa ɗaukar shi a matsayin mai yin wata barazana ga zaman lafiya ba. Na biyun kuma an ce sunan shi shine Rashid Riwayan dan shekara talatin dukkan mutanen biyu an ce mazauna gabashin birnin london ne 'yan sanda na ci gaba da neman mutum na uku da ya kai harin Yau ƙasashe shida da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain da Jamhuriyar Demokaradiyyar Larabawa, Yemen da kuma Maldives duk sun tsinke dangantakar diflomasiyya da ƙasar Qatar bayan da suka zarge ta da cewa tana ba da goyon baya ga aƙidar ta'addanci. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta bayyana wannan matakin da cewa baya da hujja kuma mataki ne da aka ɗauka a bisa zargi maras tushe. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe kuma ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu amadu madon kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Creation ba da umarni. Da injiniyan mu wato Suleiman ni Ladan Ibrahim ke cewa kwana lafiya mu kuma mu kara saunin lafiya. Sai an ku.